الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باي هكا إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a yau asabar 23 ga watan rabi awwal a shekara ta 1432 daidai da 26 ga watan fabrairu shekara ta 2011 meladiya jiya maimakon mu ce 25 sai muka ce 24 sai bayan da gama karatu yan wasu kana na bahad da ni kuma muna fatan da izinin Allah ta'ala a yau kuma za mu rufe zangon wannan karatu sai idan Allah ta'ala ya kai mu karo na gaba a cikin wannan littafin mai albarka na imam albarbahari wannan shine darasinmu na goma sha biyar a cikin littafin za mu tashi a gaba ta hudu. kaga zara ba ta barin dami kenan an zari ɗaya biyu uku hudu har an zara ɗari da uku ya za mu tashi ɗari da hudu al-imam al-barbahari Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara yake cewa wa jami'u ma wasaftu laka fi hadha al-kitabi fa huwa an Allah ta'ala wa an rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa an ashabihi wa an tabi'in wa an al-qarn al-thalith ila al-qarn rabi' yake cewa wa jami'u ma wasaftu laka ma fi hadhal kitab dukkan bayanan da na siffanta maka a cikin wannan littafi duk bayanan da nayi a cikin wannan littafi na abin da ya shafi usul na i'tiqad fi hadhal kitab a wannan littafi fa huwa anillahi ta'ala to wannan abun na turo shi ne daga littafin Allah mai girma ɗaukaka wa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na ciro shi ne daga taskar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa an ashabihi na samu wannan ne daga maganganun sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa an tabi'in da kuma maganganu ne na almajiran sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa an alqarni wannan bayani ya zo ne daga bayanan mutanen da suke karni na uku ila alqarni rabi har zuwa karni na hudu ma'ana wannan kenan ya tattara maganganun mutanen karni na farko suwa kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum to kaga alqarn al-awwal da alqarn al da alqarn salis bayanan su ne yake kunshe cikin wannan littafi kaga maganganun sahabbai sune alqarn al-awwal da maganganun tabi'ai su ne alƙarnin sani da kuma maganganun tabi'ai abin na atba'u tabi'in na tabi'u tabi'ina kenan to waɗannan su ne maganganunsu kuma kaga wannan zamani da malam ya ambata ne zamanin da yake mafi tsafta zamanin da sahabai shi ya fi kowanne tsafta domin su ne suka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ganin shi ya yi musu amfani domin sun yi imani da shi don ka ɗauki cewar duk wanda ya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zama dan aljanna to su Abu Jahal fa su Abu Lahab fa ashe kaga sai ganin ya hada da imani da shi sannan mutum zai zai abin nan zai rabautu sosai da sosai to kaga wannan kani da sahabbai suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi shine karnin da yafi kowanne tsafta daga shi wurin tsafta sai waɗanda karnin da ibiyo shi to haka al'amarin yake a duk lokacin da lokaci ya zama ya yi dab da lokacin annabta za ga ya fi tsafta gwargwadon nisan da lokacin annabta kuma sai ga yana daɗa nisa da abin da yake daidai har a kai lokacin da ƙarya da gaskiya za ta cakuɗe gaba ɗaya mutum ma ya rasa gane wacce ce ƙaryar mece ce kuma gaskiyar Allah ta'ala ya sauwake shi yasa malam yace fatakillah ya abdullah wa alayka tasdiki wa taslimi wa tafwid warriba لما في هذا kitab. ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة فعسى أن يرد الله به حيرانا عن حيرتي أو صاحب بدعة عن بدعتي أو ضالا عن ضلالتي فينجو به ما لا يتي فتك الله كجزء الله يا عبد الله يا كباوان الله يا كباوان الله كجزء الله وعليك في بالتصديق na umarce ka ka lizumci gazgatawa kawai domin irin abubuwan da muka biyo baya sun nuna mana cewa waɗanda ba su gazgata abin da Allah ta'ala ya faɗa ba abin da manzon sallan ya faɗa ba ba su gazgata shi ba sun samu kansu cikin ɗimuwa har ya kai ga waɗansu sun goge ma samuwar Allah maɗaukin sarki kun fahimci wannan ta da inda sun gazgata da duk ba su kai ga mataki na biyu zuwa na uku ba kuma wannan shine abin da ake so ga kowa amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi to kun ga waɗannan su ne abubuwan da ake bukata to amma wannan imani shine ya gagaru abin nan kullun amana billahi imani da Allah wanda yake karkashin shi akwai abubuwa guda hudu abu na farko shine imani da cewa akwai Allah din abu na biyu imani da cewar shi ne wanda ya cancanta abota mai shi shi kadai wahada hula sharika lahu abu na uku imani da cewar shi ne mahalicin kowa da komai abu na hudu imani da cewar yana da sunaye kyawawa da sifofi madauka duk lokacin da ga ce imani da Allah to waɗannan abubuwa guda hudu su ne shika-shikan imani da Allah to wannan fa wani waɗannan abubuwan ne suka gagara a gare shi ya yadda Allah yana da sifa kaza tun da shi ya faɗa ma kansa ya yadda manzo Allah sallam ya faɗa ma Allah yana da sifa kaza tunda shi yafi kowa sanin Allah a cikin halittun Allah to amma wannan ya gagare shi ba zai iya ba kun fahimci wannan shi yasa malam yace wa alayka bi tasdiqi kawai abin da yake a gare ka gasgata wa taslimi ka sallama ba dai Allah ya faɗa ba ai shi yafi kowa sanin kansa a antum a'lamu amillah to tunda Allah ne ya faɗa ma kansa haka ni na ji kawai na sallama shikenan wa tafawiyub da kuma fawwala kaifiyar yadda al'amarin yake kaifiyar sifa din kaifiyar mutum ya fawwala ma Allah shine masanin hakikanin abin da yake la tablughul awhamu kun hazatihi wala yukayyifu hija sifatihi kwakwale ba za su iya kaiwa su kai gano hakikanin sifofin Allah madaukakin sarki ba domin bai ba su wannan damar ba wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima masha'a. mutane ba sa iya samun komai na abin da ya shafi ilimin Allah ta'ala sai abin da shi Allah ya ga dama ya faɗa musu to abin da ake nuna da tafawid kenan mutum ya fawwala kaifiyar ba wai ya fawwala cewar ba wai ya fawwala ma'ana ba ai ma'ana sananniya ce kamar yadda aka tambayi Imam Malik ibn Anas yace al-istiwa ma'lum istiwa'i sananne ne to kaga ba wa istiwa'in zaka fawwala ba a'a kaifiyar ita ce ake magana Warriba limafi hadal kitab da kuma yarda da abin da ke cikin wannan littafi din wannan littafi kenan sharhu sunna wala taktum hadal kitab kada ka ɓoye wannan littafin kada ka ɓoye shi ahadan kada ka ɓoye mu kowa shi aga wannan duk ƙarayi ne masu ƙarfi da suke nuna littafi yake nufi sharhu sunna ba dan ka ce in ka ce wala taktum hadal kitab kuma alqur'ani yake nufi wannan larabcin ka kwata-kwata bai kai bai kama hanya ba domin hazal kitab al-musharu ilaihi ne wannan littafin to alhali kuma ba qur'ani ne a hannunka ba kun fahimci wannan da kyau ko yawwa sai ya ce wala taqtum hadha kitab ahadan kar ka boye ma kowa wannan littafin ai an gaji mutum yana boye littafin sa bai yadda da abin da ke ciki bane in shiru in ka ji wasu al'umma suna ɓoye littafin su ba su yadda da abin da ke ciki ba ne amma dai ka yadda da abin da ke ciki ka fitar da shi mana a karanta kowa sai ya zama na mutane su yi mishi hisabi wannan kawai shi ne shi zamanin ya ce kar ka ɓoye wannan littafin ga kowa min ahalil kibla duk wanda yake cikin al'umma musulmi kar ka ɓoye mai wannan littafin fatanmu fa asa ya rudda Allah bi hairanan muna fatan Allah ta'ala ya dawo da wanda ya ɗumauce an hairatihi daga ɗimosa eh an hairatihi ba a fa'asa ya rudda Allah babu an duk nusa ina masu littafi eh kasan eh akwai an asali tunda abin nan a mai asa muke magana fa'asa ya rudda Allah bihi ba shi da an la kuma ba shi da an amma abin da ismu asa da la eh nam fa sai rudullahu bi hayranan an hayratihi muna fatan ubangiji Allah madaukin sarki ya dawo da wanda yake ya riga ya dumauce daga imosa dan ya rasa me zai kama ya rasa ina ne daidai to muna fatan idan ya karanta wannan littafin sharhu suna na imamul barbahari ya gano ina hanya take ya gano ina ya fuskanta aw sahiba bid'atin ko ma'abocin bid'a ya dawo an bid'atihi to ashe kenan da'awanmu kada a tsuke bakinta tunda da har malam ya ce ana fatan wanda ya dumauce ya dawo daga ɗimuwarsa wanda yake yana kan bid'a ya dawo ya koma sunna to ashe da'awar kata ta a matse ta ta zama sai ahlus sunna kadai kun yi shiru yana da kyau a buɗe da'awar kenan shi ahalin sunna yadda za a fuskance shi tun da dama shi yana da alƙibala sai a daɗa saita shi shi kuma wanda yake ba a daidai ba sai a san yadda aka yi aka dawo da shi kan daidai amma a tsuke ta kullum ta zama sai ahlus sunna kadai to ga wannan an tsuke kuma dawar annabta kenan tunda ita dawar annabta tana budewa ne qul ya ayyuhan nasu ina fata mun fahimci wannan da kyau to hagun malam ke ne ya ce au sahiba bid'atan an bid'ati ko mutumin da yake dan bid'a ne ya dawo daga bidiyar ta sanadi ya karanta wannan littafin aw ballan ko wanda yake ya riga ya bace an dalalatihi ya bar bata shi fayan jubihi sai ya tsira ta sanadiyar wannan littafi ina fata mun fahimci wannan da ke ko saboda ka wai magana na'am saboda haka yanzu wannan littafi na malam yayi magana cewa ana fatan kada kowa ya bude ya koyi wannan littafin eh yanzu idan kana da daman sayan kwafi biyu sai ka sai biyu naka ɗaya kun yi shiru na wani ɗaya yanzu ya rage wanne tsari za ka bi kun fahimci wajen rabon sai ga duk wanda yake nashi muta'addi ne zai karu ya karar kaga ya sha bamban da wanda zai karu shi shi kadai ina fata mun fahimci lissafin saboda kai ga lissafa ɗaliban ilimi tunda su za su karanta ne su karanta da ɗalibai limamai a masallatansu za su karanta ne su karanta da mamunsu malamai islamiyu sai ga kwafi nawa za ka yi na wannan littafin kun fahimci wannan da kyau sai ka je ka samu kwafi za ka iya daukan daukan nauyin kwafi 100 ne 200 ne 1000 uku sai ka rabar da shi ga waɗanda suke ajin farko da su za su karu su karar ta yadda idan aka gama janye adadin ɗalibai da limamai da ladani da sauransu aka ce kowa sai kuma akai gana gaba sai akai gana gaba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ko kuma a'a ɗalibin ilimi yana da wannan to amma kuma sharhin sharhinsa kun ga ta'aliqin din da malamai suka yi mai karfi abin da nake nufi da ya mai karfi ya mai bulo ba zai iya kaiwa zuwa gare shi ba saboda tattalin arzikinsa sai ka sai kwafi dubu ko iya adadin kwafin da suka za ka iya ɗaukar nauyi لينفقه ساعة sa'atin min sa'ati wa عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله to haka shi ma waɗannan sai a samu ɗalibai a samu waɗanda za su iya karantawa su gane su karanta su kuma sai a yi musu waɗannan da wannan al'umma take ci gaba kada a ɗauki da'awa kadai ga malamai ne su su kadai kun fahimci wannan da kyau ko akwai shuruhu da ake da su akalla nan mun lura mana da sharhi guda biyu da suke yawo a hannunmu a hannun ɗalibai akwai wannan akwai wannan sai ka duba ka ga wanne ne za ka iya saya da gaske ma za ka saya ba wai da abin nan ba kai kanka ka san ka cancanci ka sai kwafi 250 ina fata mun fahimci wannan sai ka sai kwafi 250 a samu waɗanda yake za su karanta su karu su karar to wannan shine da haka al'umma take ci gaba amma kula a ɗauki cewar malamai ne su kadai su kadai ne suke da da'awa kai sai dai kai ka ji ka tashi to wannan ba haka ake yi ba ina fata mun gane wannan da kyau da kunnan basira ko akwai mai tambaya nam wani wai yanzu wannan an a imamu libaran hari ya riga ya ba da izini wai an ba da izini ana ana fotokofin shi sai ai ba wani abin nan akan haka kuma duk wanda yake zai yi fotokofin wannan to zan so a ce mu sake tattaunawa saboda akwai kurakurai imla'iyya kurakurai wani mataba sai a yi sabon printing in ake sabon printing sai a yi photocopy da wancan din zai fi ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko amma lalle ana buƙatar a yada wannan littafin sosai da sosai kamar yadda malam ya faɗa ga ma wata jumloli nan da yi a gaba yace fattaqillaha wa alayka bil amri al awwal al atiq wa huwa ma wasaftu laka fi hadha al kitab fa rahimallahu abdan wa rahima walidayhi qara hadha al kitab وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم إيه yace fattakin Allah ya kai bawan Allah ka tsoron Allah kullum fatan mu fa shine babu wani wanda al'umma musulmi suke fatan a ce shi an bashi a tasha ya zama ya ga dajjan baya kasan dajjan baya kowa ya ganta an bashi tasha babu wani wanda ake fatan a bashi a ta yadda a shiga aljanna so ake a shiga aljanna baki daya ina fata mun gane wannan da kyau to saboda haka abin da ake bukata shine kowa ya rike nan akwai zaratan waɗanda yake a yau din nan za su iya karanta shi wannan sharhin sosai da sosai akwai waɗanda yake in sun karanta waɗannan shuruɗin da aka yi musu suka sake nazarin shi wallahi in ka ji suna bayani abin sai ya ɗore maka kai ina kai a cikin masallacin akwai akwai dubun da bata su ko a nuna su saboda ka irin waɗannan al'amurra ɗin kawai da mutum guda ne yake jawabi shine amma akwai dubin dubatan waɗanda yake za su yi sama da waɗannan bayanan da muke fatan mu kullun shine a gudu tare a tsere tare amma mu sani fa aiki ne a gaban mu sosai da sosai zama bai gan mu ba wai an san an a zama bai gan a dan ne <laughs> Allah ta'ala ya so ki dole a tashi yan uwa malai yake cewa rahama Allah ta abun nan fatakilla ka tsoron Allah wa alaika bil amril awwalil atiq ka lizumci al'amarin da yake tun da farko wanda yake tun zamanin rasuwar manzo Allah tun rayuwar manzo sallam zuwa ga halifanta sayyidina Uthman duniya lafiya kalau take to wannan abin shi zaka rike ina daɗa jaddadawa ne dan mu fahimci kowa da aikinsa liman Bukata shi ake duk abin da ya shafi hukunce hukuncen limanci wannan wajib fardu aini ne akan shi kamar yadda yake mamu duk abin da ya shafi hukunce hukuncen mamu fardu aini ne akan shi ya sani ina fata mun fahimci wannan da kyau to haka kuma wanda yake a'a shi da'awar tana da kofa kofofi ne masu tarin yawa musamman a wannan lokacin da muke a ciki yanzu sai ga kusan kullun kofar da'awa daɗa buɗewa take yi ba daɗa tsukewa take ba kullum dada budewa take yi kaga yanzu wannan littafin ya sha kudin shi ya sha bamban da wannan kudin shi ya sha bamban da wancan ina fatan mun fahimci wannan da kyau samun CD guda daya na littafi na sharhin arba'un hadith na malam Jafar za ga kuma kudin shi daban yake hanyoyi na yada da'awa suna nan da yawa a matsayin ka na alhaji ka huce matsayin an zo fi sabilillah ka dauki naira goma naira ashirin kasa a cikin jaka ka ji kai Mai ka ɗauki makanka ta ɓangaren da'awa tun da dai shi liman ya tsaya tun daga sallar asubahi har sallar isa shi ke bada sallah ladani kar ku manta fa ba wai baccin mu ya sha bamban bane yadda ake yadda kake jin ladan yana kiran sallah ka ji kamar kada kada ya ci gaba dan bacci ya daɗi to haka shi ma yana jin daɗin wannan baccin ya fito dan ya zo ya kira sallah shi ke fara kiran sallah ya sake kiran sallar asuba har a zuwa ya sallah har ya kama sannan ya koma gida ya toshe wannan ta yadda inda wata rana za ka ɗan taɓa ladanci na sati guda da ka ji abin da ake ji ina fata mun fahimci wannan da kyau dubu malamai da suke karantar da ɗalibai islamiyya hankalinka zai dawo ne in ka kallaci waɗanda ake biyan su salari na firamare nawa ake biyan su dubu yan malamai islamiyya nawa ake biyan su kai ka san da dan abin da ake biyan su ne da ba su yi ba kun yi shiru da ba su yi ba to amma me ake bukata a matsayinka tun da su sun ɗauke wannan ɓangaren kai sai ka ji islamiyya nawa take yin albashi wannan islamiyyar kullum albashinta a wata tana ba da albashin dubu bakwai ne dubu goma ne dubu goma sha biyar sai ka ɗauka duk wata ka ɗauke masu albashi saboda ka wannan naira ashirin naira hamsin da suke karɓa sai zama na kuɗin sayan alli kuɗin duk abin da ake bukata wannan ɗan jarraba a gani tukunna zuwa shekara uku shekara hudu karatu zai canza ko bai canza ba karatu zai canza ko bai canza ba sai ka fito gida ka ga yara suna tafiya islamiyya karfe biyar biyar da rabi sun je sun dawo ba za ka ga laifin malaman ba dan da sun ga dama sai su tsaya su karanta da ƴaƴan su kadai dan shine abin da ke kansu ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara to amma sai ga su ma bari su toshe wannan kofar to kai ma sai ka toshe wannan kofar amma wai su kullum jira ake sai malam yayi wayyo sannan a ji cewar yana cikin matsala eh to kaga irin waɗannan matsaloli da yake kullum sai kuma abin da ya jaza wannan ya jaza cewar da'awa ta malamai ce kadai shi yana ganin ba wani abin da zai iya yi Allah ta'ala ya sauke wa ma huwa ma laka fi hadha alkitab al al-awwal din Allah shine duk abin da na bayyana maka shi a cikin wannan littafi farahimallahu abdan Allah ya rahama ga bawan da yake wa rahima walidaihi Allah ima mahaifan shi rahama waye qara'a hadhal kitab bawa wanda yake ya karanta wannan littafi duk wanda ya karanta wannan littafi Allah ta'ala ya mishi rahama kuma Allah ya mahaifan shi rahama amin wa bassahu yada wannan littafin shine bufuf ayi ya yada wannan littafin ina fata mun fahimci wannan da kyau to haka abu na nawa kenan yanzu mutum ya kokari ya shiga cikin duka ya karanta kuma iyada abu na gaba wa amila bihi kuma ya yi aiki da shi abu na hudu wad'a ilaihi ya kira mutane zuwa ga wannan ya ce kai Allah ina ba ku shawara ku sanya littafin sharhu sunna abin nan a makarantar ko da ku iku malaman da suke karantarwa a islamiyya din ku ware wata rana ku iku ku dinga nazarin wannan littafin kun fahimci wannan da kyau idan sun kammala sai su dauki yan babban aji babban aji ba su suke taimaka musu ba in ba sa nan jifa jifa kai ina ba da shawara ku limaman masallacin nan ku dinga nazaru ku dinga karanta wannan littafin ina ba da shawara masallaci kaza masallaci kaza a sanya shi baki daya kwana nan muke da shi a cikin a mako ba kwana bakwai bane a masallacin da ke mai tumbi a sati ana karanta hiso daya ana karanta hi ranar asabar a masallacin da ke wata unguwar a mai ana karanta shi kuma ranar lahadi a sati sau daya a masal kaga dai a duk sati kwana bakwai din nan ana maimaita shi ta da kuma kowanne masallaci sau daya yake karantawa ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma mun san abubuwan da yake cikin wannan littafin shi yasa mana yake bada wannan shawara din wahtajja bihi ya kafa hujja da shi yace ai imamul barbahari ya faɗa a cikin littafin sharh sunna fa innahu dinullahi domin wannan littafin da ka gani addinin Allah ne wa dinin rasulihi sallallahu alaihi addini na manzon Allah sallallahu alaihi dan ba abu duk ya ciro shi ne daga cikin littafin Allah daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kuma wannan shine sunna ta magabata sun rubuta littafi sukan yi addu'a ta musamman ga duk waɗanda suka karanta littafi din haka imamu shatibi rahimahullah azza wa jalla da ya rubuta shatibiyya ya dinga dawafi yana addu'a ga waɗanda suka karanta shatibiyya ina ba ta mun fahimci wannan da kyau wannan kenan ya nuna garau malam ya yadda da littafinsa saboda ga kowa ya dauka ya karanta amma ga mutum yana boyewa baya karanta to mugun abu ya kunshi a ciki Allah ya sauke malaki cewa fa innahu man istahalla shay'an khilafa ma fi hadha alkitabi fa innahu laysa yadinu lillahi bidin wa qad raddahu kullah kama law anna abdan amana bi jami'i ma qala allahu azza wa jalla illa annahu shakka fi harfin فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر كما أن شهادة الله إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة فإنه ليس من دين الله في شيء wa zamanuka khasatan zamanu su'in fataqilla mala yace fa innahu yadda al'amari yake man istahalla khilafa shay'an man istahalla shay'an duk wanda ya kokarin halatta wani abu khilafa ma fi hadha kitab sabanin abin da ke wannan littafin na aqidu da komai da komai ya kawo wani abin da ke sabanin wannan shi yasa mun buku sha'afa ba darussa da muke na yan kwanakin nan mun yi maganar cewa mutum ya mayar da wannan littafin ya zama shine kundin shi na sunna eh kun bayyance wannan da kyau sai ka ɗebo sauran littafan sunna sai ka ga meye abin da imam al-barbahari bai faɗa ba sai ka ƙara shine ake kira wannan mustadrak da ga an ce mustadrak shine abin da ya ce misali mustadrak na abu abdullah hakim an saburi shine hadisin da ya cika sharuɗan bukhari da muslim amma kuma ba su roye shi ba kun bai wannan ya cika sharuɗan su amma kuma bukhari bai roye shi ba muslim bai roye shi ba ko ya cika sharɗin muslim amma kuma muslim ɗin bai ruwaito shi ba ko ya cika sharɗin bukhari amma kuma bukharin bai ruwaito shi ba sai ya sanya mai suna al-mustadrak ina fata mun fahimci wannan saboda haka yanzu sai kai mustadrak na sharhu sunna abubuwan da yake suna cikin shuru na sunna ne imam al-barbahari bai faɗe shi ba la'alla an faɗe cikin lumatul itiqad la'alla an faɗe cikin sharhu abin nan alaƙirar tahawiyya la'alla an faɗe cikin alwasitiyya la'alla an faɗe cikin tadmuriyya da cikin littafai na sunna kaga sai wannan ya zame maka shine kundin kenan na baki daya kun gane wannan da kyau ko ya ce fa'in naulai sai lillahi bidin wannan mutumin ba wani addini da yake ma Allah maɗaukakin sarki yana yin addinin da ba addini ba ne yana yin addinin da ba addini ba wa qadarar da kuma ya yi watsi da addini baki ɗayan shi kama lau'an anna abdan kamar yadda inda za a samu bawan da yake amana bi jami'i ma qala Allah azza wa jalla yayi imani duk abin da Allah madaukin sarki ya faɗa illa annahu shakka fi harfin sai dai yayi shakku akan wata aya daya yana ganin shifa ko wani hukunci guda ko wani harfi yana ganin wannan bai dace a sanya shi a wuri kaza ba wuri kaza ya dace a sa to wannan fa fa radda jami'a ma qala Allah ta'ala wannan daidai ne ya watsi da duk abin da Allah ta'ala ya faɗa Qur'ani yana dauke da ayoyi nawa onye yi shiru kun shiru dubu shida kama kuna jin tsoro ni na kuna faɗa ne kuna jin tsoro eh a to ai ai tambaya ne ne yanzu dubu shida da ɗari shida da sittin da shida wannan ya ƙarya ne wannan Allah ko wannan ƙarya ne kawai duk wanda ya ce maka da gaske ne ku ɗauko ku lissafa ai ba zai wahala ba a ƙasa da minti 25 ƙasa da minti 40 ka lissafa ayoyin Qur'ani sai ka sai ka duba Fatiha ita ce sura farko tana da aya nawa bakwai sai ka je ayar ƙarshe ta bakara sai ka dubi lambar yanzu ma da Qur'ani din yana da ayoyin suna da lamba tunda ba kuri ne da kumsa ba kun bayyanci wannan sai ka je ayar ƙarshe sai ka duba sai ga je al’imran ayyar ƙarshe suratun suratul nisa ƙarshe kana ta plus kaza plus kaza plus kaza in ka kammala sai ya baka adadin ayoyin qur'ani amma ciro 6666 wannan abin da yan wayek ne suka ce ko wanda sai dai gan gara wayek ka rubuta musu dan kana kana uz billahi minash shaitani dan a zuciyarka amma ba haka bane ai su ya kamata su canza ai mana ce in mutum ya cire aya daya to daidai ne da bai da ayoyin qur'ani ba duka Allah ta'ala ya sauke wa huwa kafirun wannan ya kafarta dan Allah ta'ala ya ce afatuminuna bi ba'd kitab wa takfuruna bi ba'd kama anna shahadatu Allah ilaha illallah kamar yadda ka san shaidawa babu abun bautawa da cancanta sai Allah shi shi kadai tilo la tuqbalu min sahibiha ba a karban daga wanda ita ba a karbanta daga wanda ya faɗe ta illa bi sidqin niyya sai ta hadu da kyakkyawar niyya wa khalisul yaqin da tsaftataccen yaqini da shakku ma bai kama shi ba yanzu malam ya faɗa mana sharuɗa biyu daga cikin sharuɗan la ilaha illallah saboda in mutum ya faɗi la ilaha amma babu kyakkyawan niyya ta faɗu in ya faɗa babu ingantaccen yaƙini ta faɗu so nawa suna cewa ai mun san abin da ake a shiga addinin ku ba cewa ake la ilaha illallah ba muhammadur rasulullah sai ka ce ya musulunta bai faɗa ba وكذلك لا تك لا يقبل الله شيئا من السنة هكذا الله تعالى بايا كربان وانا ابو السنة ده متين يي في ترك بعضين a lokacin da ya bar wata ya zabo ta abu kaza abu kaza sunna ne amma abu kaza shi kan ya faka shi gefe guda wannan ba zai ba bi ba wa man taraka min sunnati shay'an duk wanda ya bar wani abu na sunna fa ga taraka sunnata kullaha to wannan ya ba sunna ne baki daya fa alayka bil qabul saboda yanzu wajibi ne ka karba duka wada an kalmu ka bar jayayya ita ce almumahala ka barta ba kai ba jayayya kun ga mana yana ta jaddada mana wannan a matsayina a matsayinka a matsayinmu na ɗalibin ilimi babu jayayya kai yanzu fata kake ka samu tsabtataccen karatu duk mutumin da ya neme ka da wani zaka ce wannan magana ce ta malamai kawai kai yanzu karatu kake nema khalas amma mutum ya zama shine ɗan jayayya shine jayayya awa goma sha biyu suna jayayya wannan Allah ta'ala wallajaja allajaja ita ce jidali mala rikici wanda yake babu wani abin alheri sa za ga ana ta musu ana ta musu ana ta musu amma babu wani abin da aka tsina na a kasan shi wani ma musun da ya fi kowanne rashin amfani misali inda zaka duba abu guda ne tare kuka kalla amma sai a zo a yi ta musu kuma kun yi dariya tare ga kalla fa kai da shi zara zuwa kalla amma sai ya za a ɗiba awa uku ana musu to musu me ake yi ba shi da amfani irin waɗannan ko kuma ga wani shi a nan kwakwan guye yake to amma kuma abu sai yake shan shayi sadaka bayan ya ci abinci sai ya tafi abin nan majalisun su sai su tafi dandali can zai je sha shayi zai je wajen mai shayi kafin a bayi shayi ya kai minti goma sha biyar ana fira da aka zubo mai shayi din ya ɗibo wajen minti talatin yana shan shayi bayan ya gama shan shayi sai ya ɗibo wajen minti ashirin ana jawabi sai ka rasa me yake a wurin wacan yake zuwa fira ba zai dawo gida ba sai wajen sha biyu fa inna laysa min dinin lafi shay wannan baya cikin addinin Allah kwata kwata wa zamanuka khasatan kuma zamanin nan naka musamman zamanin nan naka zamanu su'in lokaci ne na barna fattakin lakan tsoron Allah in zuwa in ji mamul babar hada ya ce lokacin nan da ake ciki ba lokaci ne da zaka jayayya ba lokaci ne da zaka je ka koyi tsabtataccen karatu ka gane hakikanin karatu domin zamani ne da barna ta yawa a ciki zamani ne na mabarnata ya da shekara ta 329 kai ka ce wa tilkal ayyamu nudawil habainan nasi Allah ta'ala ya sauwake waɗansu al'amura abin mamaki sai ga ɗalibin ilimi ne a ciki ina ɗalibin ilimi ina jayayya ina ɗalibin ilimi ina musu tunda mutumin da kuka fara tattauna matsala da fara tattauna ka fara fahimtar ko dai gaskiya yake nema ko ba gaskiya ba in gaskiya yake nema sai ka faɗaɗa in ba gaskiya yake nema ba sai ka ajiye shi gefe guda ko dai kai karatun qur'ani ko ka nazarin abin da ka haddace ko kai nazarin littafin da ka ɗauko ko kai nazarin baya ko ka kwanta ka huta ko da ke wasu alamurin da za su amfani ka wa salam na'am ai abin da yake nufi da sunna ai ko da yace aya din abin bari ake nufi bari ne na kyama bari ne na juhud na musu cewar bai yarda da ita ba kun bayanci wannan da kyau shine abin da ake nufi da bari din ba wai bari na bai aikata ba kun gane ko bari ne yake nufi na ina jin karatun mu na jiya ko na jiya ya kawo lafazin abin nan juhud cewar yana nufin bari ne na mutum yayi musu haka manzo Allah sallam ya ce ya manzo sallam ya faɗi kaza ya shi bai yadda ba ko kuma ba haka ake nufi ba ya kakaba ma wannan abun ga abu dai kamar rana garjin azare ce ba haka ake nufi ba Allah ta'ala ya sauke wa idza waqa'at al-fitnatu falzam jawfa baitik wa firra min jiwar al-fitna wa iyyaka wal asabiyya wa kullu ma kana min qitalin bayna al-muslimina ala ad-dunya fa huwa fitnatun fattaqillaha wahdahu la sharika lahu ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم فإنه يقال من أحب فئال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله وفقنا الله وإياكم لمرضاتي وجنبنا وإياكم معاصية kai mala ka ji karatu mala imam al-barbahari ya ce wa iza waqa'atil fitnatu idan fitina ta auku fitina ta taso falzam jofa baitik ka lizimci cikin ɗakinka in dai fitina ta kunno kai ba ka zauna a cikin ɗakinka ma'ana kenan yanzu ko kan dokin ƙofa karka fito kun yi shiru yanzu kenan ko leƙowa gida ma karka yi wacce fitina ake nufi fitintunu ne iri daban-daban malam ya yi ishara akan wacce yake nufi ita ce faɗa tsakanin al'umman musulmi rikici ne na al'umman musulmi rikicin cikin gida kenan akwai abin da ya fi wannan fitina musulmi ya ɗauko takobi ya ɗauko bindiga ya ɗauko makami yana yakar musulmi duk suna cewa la ilaha illallah shi yasa kashejinsa ya ce kai shuru kai zamanka a cikin ɗakinka to wa za ka taimakawa eh al'umma musulmi ne kowannen su sai ce to ka zauna a cikin ɗakin ka wa firra min juwar fitina kai nesa ka gudu daga makwabtaka da inda fitina take to wane ita ce babban fitinar akwai fitattunu masu tarin yawa ina fata mun fahimci wannan da kyau to idan ka kallaci wannan fitina wata da kafin wata akwai al'amurra guda akwai al'amurra guda biyu akwai cuɗanya da al'umma domin ka karantar da su ka ba su gyara akwai kuma mutum ya nisanci al'umma baki ɗaya ya koma wani guri ya je ya zauna wanne yake nufi anan sai mu duba ga wanne ne gyara magana da za ka yi za ta tasiri me muke nufi da tasiri eh me ake nufi da tasiri ba za ta janyo hallakar kanka ba kun gane wannan da kyau ko to amma in dai za ka faɗa a ji ko da ba a yadda ba kuma ba za a taɓa rayuwarka ba to wannan ka zauna cikin al'umma kana kana faɗa musu abin da suke yi ba daidai ba ne shine mafi alkhairi kun fahimci jumlar da sharaɗin idan hakan ba zai kawo ka rasa rayuwarka ba ina fata mun fahimci wannan da kyau don ka kallato na ga haka annabawa suka rayu annabawa ba sa fita daga cikin mutanensu sai idan mutanen sun yi yunkurin hallaka su wa idh kafaru li yuthbituka aw don Allah ku yi hakuri mana kuma ni zan ji ayar wa kafaru li a kun yi sabani wasu ce wasu ce wa kafaru li wa yamkuruna makrullah wallahu khairul makirina kun gane ko hakan nan annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da fir'auna yayi himmar ya danke su sai Allah ta'ala ya tsiratar da su ce wai za waqatil fitnatu falzam jafa baitik wa firra min jiwar fitna wa iyyaka wal asabiyya ka hejinka da kabilanci a hirɗinka da ɓangaranci shine al asabiyya ɓangaranci bangaranci za ka ga ya zama shine a ammu don zai zama ɓangaranci ta bangaranci ta bangaren kabila wannan ba ke babu shi bangaranci ta bangaren bangare shi yana kudu kai kana arewa ina fata mun fahimci wannan bangaranci zai iya zama ta bangaren jiha jiha ba jiha ku ɗaya ba ba lokacin mai ɗin ku ɗaya ba ba garin ku ɗaya ba sai ga a ƙauye fa 'yan wannan ƙauye da 'yan wannan ƙauye ba a ga mijiji da juna eh a ƙauye fa idan aka fahimci yan wannan ƙauyen sun shiga taɗi sai a je gefen hanya a tare su in suka fito sai ana kaɗa musu duka kaga irin waɗannan abubuwa ba su dace ba ina fatan muna mun fahimci wannan da kyau to amma ka kiyaye saboda tsabagen sharrin yahudu da ya zo sai ya ce babu bambancin addini amma sai ya cusa bambancin ƙasa ina fata mun fahimci wannan da kyau sai ya cusa bambancin ƙasa daga cikin garin katsina kun fahimci wannan da kyau ko zuwa cikin garin maraɗi ta ina kenan ta nijar kenan tafiya ce wacce ike yar kamar ka ce mutum bari ya je nan ya dawo ne kun fahimci wannan tafiya ce ba wata mai nisan gaske ba don mutumin da ya zai daga karin katsina ya tafi maraɗi da wani ya taso daga garin katsina ya nufi funtuwa sai wanda ya je maraɗi ya je ya huta ya kammala ma kafin na huntuwa ya zo wanda ke ga huntuwa kuma katsina su ce kun fahimci wannan daga da mutumin da ke garin katsina kafin ya zo abuja tafiya ce mai nisa ko ba tafiya ce mai nisa ba mutumin da ke garin maraɗi kafin ya je niyani babban birnin ƙasar nijar kenan tafiya ce mai nisan gaske kun gane wannan da kyau to amma saboda bangarancin bangare an raba kasar sai ga mutumin katsina kwata-kwata ba ma ya jin ma maradi misali sai dai abuja haka na mutumin da ke maradi sai sai ga kaman ba al'umma ba ne misali nake idan wannan haka za ka lissafa da ko ina da ina to amma kullum shi sai yake ganin wai addini shine matsala a billah shi ya san abin da ke addini shi ya sa ya kawo wannan matsalar majalisar ɗinkin duniya da aka kafa ta tun wace shekara aka kafa ta tun 1940 wani abu 1945 aka kafa ta amma mai ta ɗinke eh daga 1945 zuwa zuwa 2005 shekara nau kenan wani shekara 70 kenan daga 1940 daga 1945 zuwa 19 zuwa 2005 zai ga shekara nawa yanzu dubu biyu da goma sha ɗaya ana neman sittin da wani abu ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa shekara ashirin da uku ya yi yana isar da manzanci ya ɗinke duniyar baki ɗayanta sallallahu alaihi wasallam ɗinke duniyar i baki ɗayanta waɗannan al'amura wa shahida shahidun min aliya arnansu sun yi rubuce-rubuce akan waɗannan al'amura akwai wanda ya rubuta a littafin shi yana yake ganin babu wani wanda zai iya gyara halin da duniya take ciki in banda mutumin da ya bayyana a tsibirin larabawa ina fata mun gane wannan da kyau to amma da yake suna da wata ma'aribu ukhra sai suke boye addini gefe guda an kawo mutane bambancin ƙasa da ƙasa ko ba haka ba aka zo aka kakaba musu a ƙasar bangaren kudu da arewa gabas da yamma a nan dan aka zaka kakaba musu bangaren jiha jiha aka kakaba musu bangaren local government aka ba abin da aka cakuɗa al'amura baki ɗayan su kawai isa mana ya ce a hirɗinka da ɓangaranci domin abin da Allah ta'ala ya nuna mana innamal mu'minuna ikhwa kawai musulmai yan uwan juna ne shine abin da aka karantar da mu shine kuma abin da yake daidai wa daida musulmai yan uwan juna ne kuma wannan asubiya ba irin ta haifar da barna iri daban-daban wannan ne janyo ake ɗora wanda bai cancanta ba a ɗora shi a wuri kawai ta yadda akwai waɗanda suka cancanta inda ba da asubiya nan ba da an sanya su a shi na asubiya ba karamin lalata al'amari yake ba za ka iya fasara hai bangaranci kabilanci wane ne wane ne wane ne ba abin ba su aiki da shi amma su addini wai shine shine babu bambanci Allah ya sauke wa kullu ma kana min qitalin bainal muslimina da dukkan rikicin da ya wanzu tsakanin al'ummar musulmi ala duniya akan duniya ko akan man fetur ko akan mukami an fahimci wannan da kyau akan mukami ne ko akan waye duk dai za ka ga calculation din wanda yake akan addini za ka gan shi kaɗan ne sosai da sosai amma sauran sai ga akan duniya ne wannan baya hana don cimma wata manufa a sanya mai rigar addini amma asalin shi ba kan addini ba ne fahuwa fitinatun wannan abin fitina ne laha wahda hula la kala ka ji tsoron Allah shi shi kaɗai wanda ba shi da abokin darayya kar ka manta fa dan annabi adam fa cewa yi da dan uwan shi la ba satta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka tulan inni akhafu Allah rabbal alamin saboda duk musulmai ne wala ta fiha kar ka fita ka je ka afka cikin fitina wala qatil fiha kar ka yaki akan fitina wala tahwa kada ka karkata zuwa gare ta wala shayi kar ka raka ko rakiya kar karkai in dai akan fitina ne ba in dai ruruta wutar rikici ne tsakanin al'ummar musulmi babu ruwanka wala tumayil kar ka dan rausaya kaɗan kar ka dan kishin gida zuwa bangaren su wala tuhibba shay'an min umurihim kada ka so wani abu daga cikin al'amuran su fa innahu yuqal domin ana cewa fa man ahabba fi'ala qaumin duk wanda ya so ayyukan waɗansu mutane ko da mutanen sun sun rasu sun mutu shekaru shekara da shekaru khairan kana au sharra wannan al'amarin nasu alheri ne ko sharri kana kaman amila to ya kasance kamar wanda ya aikata kun yi shiru wani yanzu nan bai rayu da fir'auna ba amma yana jin daɗin duk matakin da fir'auna ya ɗauka kaga na da kyama za su tahi da fir'auna kenan kun yi shiru wani bai rayu da annabi Musa alaihi salatu wassalam ba amma duk abin da matakin da annabi Musa ya yi ya yi mai daidai kaga kowanne da irin jama'a su kenan kun gane wannan saboda ga mutum ya hatara kana nan Najeriya wani al'amari ya faru a wata ƙasa ka ji abin da waɗancan suka wai sun burge ka to ka sani ranar alƙiyama tare za ku tashi saboda haka sai ka ga wannan abin kar ka tsammanin wai text din da ake rubuta zuwa ga kafafen yada labarai kai ma a faɗe ka daga mina kar ka ɗauki wannan abin alfahari ne ba dai wasu sun yi abu kaza sun yi abu kaza sun yi abu kaza ba sai ka aika ka ji daɗi kenan to ka sani wannan abin ko baka ji daɗi shi ba ka sani dai kana tare da abin da ka tura ma akai aka dole mutum ya ɗauki darasi sosai da sosai Allah ta'ala ya sauwake. وفقنا الله وإياكم لمرضاتي الله تعالى يدات الدم مود كود أبن دكي ساوى يددم وجنبنا وإياكم معصية الله مدعو كن سركي يتسير تدم سابع مشي ما نتوى إلا من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة والها أما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة يتوى أقل من النظر إلى في النجوم ka taƙaita ka taƙaita sosai da sosai ka taƙaita tunani akan abin da ya shafi taurari ka taƙaita magana akan abin da ya shafi taurari kun yi shiru illa ma tasta'inu bihi ala mawaqiti sala sai dai kawai dan abin da zaka iya amfanuwa da shi dan ka san lokutan sallah walha amma siwa zalik kai watsi da abin da ba haka ba fa innahu yad'u ila zandaka domin magana akan taurari yana jan mutum ya koma zindiki ya zama na kawai da fatan baki ne yake musulmi amma kafirci ne ma a zuce shi kun shiru domin abin da ya shafi ilimin taurari ana, ana kafa waɗansu al'amura da taurari domin sanin abubuwan da za su faru a bayan ƙasa kamar tasowar iska misali kamar saukar ruwan sama kamar abin da ya shafi cututtuka ko mace-mace ko da wani da wani za su mutu in aka duba wannan shekarar ta sarakuna ce ko wani dama baka taba zan ce wannan shekarar ta talaka bace eh in aka duba ba baka taba zan ce wannan shekarar dan ba abin da za a samu wurin talaka amma sai a ce an gano wannan shekarar ta sarakuna ce don su za a bada kuɗi sai su yi addu'a sai ka ila ilaha illallah wai an gano shekara ta sarakuna ce su za su mutu saboda haka sai a bada sai su fito da kuɗi a yi addu'o'i shikenan ko <laughs> ko wannan sarakuna wannan shekara ta masu kuɗi ce amma ba ka da an ji wannan shekara ta talakawa ce su za su mutu saboda an san babu komai a wurin su Allah ta'ala ya sauke to haka irin wannan ilimi da ake amfani da shi na taurari domin a san me zai faru a bayan ƙasa to wannan shi ake kira ilmu ta'asir wannan haramun ne wannan haramun ne bai halatta mutum ya yi shi ba sai kuma bangare na biyu na abin da ya shafi ilimin taurari din ne wanda yake da shi ake sanin abin da ya shafi lokutan sallah kamar yadda malam ya faɗa da yake da shi ne ake sanin manazilul qamar wal kaddar qaddarnahu manazila kun gane ko littalin ta'lamu sinina wal hisab to wannan Allah ta'ala ya lissafa waɗannan to wannan halas ne mutum ya same shi kun gane ko don da shi ne ake sanin yadda lokacin sallah yake akwai mutumin da yake cikin dare in ya fito in ya ga tauraro kaza zai ci alfijir ya kusa da ganin tauraro kaza ya san alfijir ya kusa kun gane ko da ganin furayya ya san me dabino kun gane kakar dabino ta kusa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin da ke cikin waɗa ko ko abin nan eh, abin ne ce hata tuzhi na to waɗannan su ne al'amuran da suka shafi taurari saboda haka al'amuran taurari suna da hatsarin gaske sosai da sosai idan ka kallaci taurari ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya su ne dai hikimomi guda uku kamar yadda qatada ibnu da'ama as-sadusi yake faɗa hikima ta farko dan ta zama zinatul lisama ado ga sama Allah ta'ala yana cewa wala qad zayyana sama'a dunya bi masabiha hakika mun kawata saman duniya da taurari da fitulu iri daban-daban haga wannan dan su zama karo kenan ga sama abu na biyu dan su taurari din su zama jifa ne ga shedanu domin shaidanu suna hawa wani haukan wani wani haukan wani wani haukan wani wa anna kunna na min hama qadil sam fa mai samil ana yajid lahu shihaban rasada shine shihab din kenan da za a jeho shi da shi waja'alnaha rujuman lishayatin nau kenan biyu sai alama ta uku abu na uku kenan hikima ta uku don mutane su dinga sanin lokuta da shi abin da Allah ta'ala yake cewa wa alamat wa bin najmi hum yahtaduna da taurari din su suke gane ina ne daidai wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litatadu biha fi dhulumatil barri wal bahr tarfa sallallahu ayati liqaumin ya'lamun wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma shi Allah madaukin sarki shine wanda ya sanya muku taurari litata dubiya fi zulumatil barri domin ku dinga gane wa a cikin duhun dare ku gane ina alƙibla take nan kare ya zamana kana ta tafi kana ta yin yamma alhalin kai kuma gabas kake so kai to akwai taurarin da yake da ka ganshi ka san nan ce alƙibla akwai kuma wanda yake in ka ganshi nan ne bayan alƙibla hakan nan litata dubiya fi zulmatil barri wal bahar hakan nan kuma direbobin da suke tafiya a cikin jiragen ruwa da ya suke gane yanayin alƙiblarsu kun gane wannan da kyau ko to haka da wannan ne ake fitar da abin da ya shafi lissafin kalanda ina fata mun fahimci wannan lissafin kalanda da shine kuma ake fitar da lissafin lokutan sallah amma duk wannan ne fa qaba ya ce vanniya qaba ya ce vanniya ba ba ce yaƙiniyan ba ba ta fa'idantar da yaƙini tana kawo kana ba dai da zato ne kawai dai a yi ta tafiya haka saboda ba zai a ce yau mun ga wata ka ce kuma wai kalanda ta ce ai wata mai talatin ne a ga wannan kuma ba zai a ce mun duba wata ba mu gan shi ba ba mu samu labarin an gan shi ba ka ce mana kuma ai wai kalanda ta ce dama 29 zai yi a'a ana salama ya ce mana sai mun cika ai fa in gumma alaikum faqadiru la saboda ka harka taurari mutum yi hatara sosai da sosai a kanta don nan ce akwai wata tauraruwa wace ce tauraruwa wace ce tauraruwa wace ce tauraruwa waye waye taurari in sun yi kaza suna da sa'a in sun yi kaza mutum babu sa'a mutum zai yi tafiya ya ce aje a duba mashi taurarin suna ina ne la ilaha illallah wannan ya zama zindiki bai sani ba na'am imana eh, eh, ce ne kabaya ne vanniya ya ce za a yi amfani da kalanda lokutan sallah ai daman kai ka san lokutan sallah lokacin sallar la'asar shine inuwar komai ta zama tsawonsa ka fahimci wannan da kyau ko saboda haka sai ka sami wannan waya taka sai ka kafe ta haka tsaye an ga kafe ta inuwarta kun fahimci wannan an ka ga inuwar a nan sai ka sa alama kun bai wannan in ka sa alama haka sai ka kwantar da ita haka idan tsawon ya kai inda ka sa alama lokacin ya yi ya shiga in ta shiga in ya wuce didda ya shiga amma bai kai fa bai da man ka san wannan tintini kun gane wannan da kyau ko saboda haka idan ka duba kalanda ga sun sa lokacin sallar azhar karfe kaza ne to ai ka san lokacin sallar azhar shine kunnan ka ya bayyana in waka ta dan karkata kadan sai ga yayi daidan ko bai daidai ba shi kenan kawai kun fahimci wannan da kyau ko amma a raja akan kalanda kawai to wannan kuma ya kun ba tushe malle kuma ce yanzu an samu wani software yana da lokutan sallah gaba da internet waye waye duk ba zai dauke mu daga asali ba babu yana nan a cikin akhbari lokutan sallah amma na bayani filla filla duk waɗannan abubuwan ba zai dauke mu daga abin da muka karanta ba kun fahimci wannan da ka duba alis zikar na ibn abdul a farko farkon kitabu sala lokacin da yake sharhin muwatta yayi magana akan waɗannan abubuwan sosai da zuwa abin da yabi sabi hisabat wa iyyaka wan nazar fil kalam wal julusa ila ashabil kalam wa alayka bil asar wa ahli al athar wa iyyahum fas'al wa ma'ahum fajlis wa minhum faqtabis mana yace wa iyyaka ka hejinka jan kunnanka sosai da sosai wan nazara fil kalam akan ka dinga duba littafan da aka rubuta su na ilmul kalam ba kai babu su duk littafi da aka rubuta shi akan bid'a akan barna babu kai babu shi babu kai babu sayar da shi kwarai kuwa domin gana sayar da shi kana cikin masu yada barna a bayan kasa innal ladzina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alim duk barna ba son san ta yadu karka shiga karka kuskura ka shiga cikin wannan da yake au fasadin fil ardi masu yada barna a bayan kasa faka annama talar nasu jami'a kaga mutum shi baya sai baya su dabarin yasin amma yana sai da juyayyen yasin wannan ya yada barna a bayan kasa kun bayyanci wannan da ke ko yana da shamsul ma'ariful kubara kun gane wannan da ke ko duk littafan da suke koyar da zindiƙanci littafan da suke koyar da miyagun ɗabi'u littafan da suke koyar da su dabaru da bokanci da komai da komai shi baya yi amma yana sayarwa wannan duk dan juma ne da dan juma duk haramun ne eh, masu kasukan fim ba wani ce masu kasukan fim waɗannan ai duk a haɗa su duk mutumin da ya san sana'a shi kenan shi ba wai dan fim ne amma yana sai da kasukan su dillalin su ne duk mabarnata ne a bayan ƙasa duk barna suke yaɗawa kun gano wannan da kyau mai sai da kaset wanda za a kawo mashi kaset na kiɗa ya yi tafin ɗin shi ya yi rikodin nashi duk waɗannan hanyoyin yaɗa barna ne ba kyau haramun ne mutum ya yi wannan zarafin kalam duk littafai da aka rubuta su kan dukkan barna duk wani abin da zai lalata tunanin mutane na littafi ne ko na ji ne ko na karantawa ne haramun ne nan kai an yi ma magana akai babu wani wata kilanci akai in mutum sai yanzu ya ji karatun sai ya ɗebo littafin ya banka musu wuta Allah ta'ala zai canza mai da izinin Allah ta'ala amma wanda ya yi na da sun riga sun wuce wannan magana ce ta kasa in yana da sai ya samu a waje wa iyyaka wal julusa fil kalam ai mun karanta ko wal julusa ila sahabil kalam wa alayka bil athar wal julusa ila ashabil kalam kar ka zauna wurin waɗanda yake su duk rudu suke sawa mutane in suna firan su duk ba abin da ke gaban su sai dai abin da yake kawai za a yi abin nan su dabarta kwakwalan mutane wa alayka bil asar kawai ka rike hadisai da maganganun sahabbai da tabi'ai wa ahlil asar da malamai da suke dora mutane akan haka wa iyahu fas'al su zaka tambaya su kadai zaka tambaya domin wannan maf'ulun bihi ne muqaddam wa iyahu fas'al su kada zaka tambaya saboda karka je ka tambayi wani malami ya ce ai ka tambayi malamin ya a'a kai ka san malamin da zaka tambaya inda wannan ilimin nashi za a mai da shi ilimin likitanci ya maka allura zaka ce a ya zai min allura to shine kuma sai ka je kai mai tambayar addini kai ka san kai ma baka gamsu ba saboda ka su kadai zaka tambaya wa ma'ahum fajlis tare da su kuma zaka zauna wa minhum faqtabis tare da su zaka yi kwaikwayo wa'lam أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى يتي وعلم كسني ما عبد الله بشيء da ɗaya ba abu ta ma Allah ta'ala da wani abu ba misal al-khawf min Allah subhana misalin jin tsoron Allah madaukakin sarki da lokacin da ka an ce jin tsoron shi sai kuma ka nufato ka tunano kwaɗayin rahamarsa waɗannan al'amura guda biyu in ka haɗa su wurin ibada to babu wani abu da aka bauta ma da Allah maɗaukin sarki kamar su gane ko don shi ke nuna tsantsar tauhidi kana jin tsoron azabashi shi kana kwaɗayi rahamarsa wa tariqil khawfi hanyar da za ka bi kuma ka ji tsoron Allah wal huzni in ma damuwa ce da ta damuwa wal shafaqat da tausayi wal haya da kunya min Allah tabaraka wata'ala a kowannan hanyar daga wurin Allah madaukakin sarki so ashe khauf din ba kai zaka zo ka kirkiro ma kanka tsoro ba ba kai zaka zo ka kirkiro ma kanka alhuzun ba shin akwai wani abu ma da Allah ta'ala ya ce ya bakin ciki akan shi in ka duba alqur'ani galibi yana ta kore alhuzuni ne alhuzunu damuwa ba wala tahzan alaihim innal ladzina qalu rabbana na thumma istaqamu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ذاك كل شيء أكيد amma sai wani ya ware wani wata shi na bakin ciki ne kawai ko wata rana ta bakin ciki ce wannan kaga ba kan abin nan ba والشفقات والحياة من الله تبارك وتعالى واحذر أن تجلس إلى من يدعو إلى الشوك والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب فإن هؤلاء كلهم في الضلالة ما ليتي واحذر كصورته ككياي أن تجلس مع من يدعو إلى الشوك دم متمن دي كيرا متاني زواغ شوكي ما لحسن ما لحسن duk mutanen duk mutumin da ke kiran mutane zuwa ga ashauki wal mahabba da su shi dai kullum shauki ba kenan eh sufaye kenan a cikin su ma akwai ushaku eh ushaku kenan Allah ce kada shaki shi kun gane wannan shine wasu abubuwan dubu su zo gare ku ba mutum da an gasa shi wadda <laughs> ko an ga shauki ake ji ka ji wani mahabba su ne a hababu waye su ne ahbabu rasulillahi la ya tafayya'u wasu abubuwa duk kuwa lama ya ci kuma tawiluhu wallahi tallahi shauki da ka gan shi akwai wanda yake su ba abinda ba ba za ka taba jin sun ce maka tsoron Allah ba kawai ba magana ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokinsa sai dai kawai kullum me zai sa a ji shauki su kawai nan suke Allah ta ya sauki eh <laughs> in ba mutum harka ɗariƙanci ci'i ba biyar da za a ka gane wai ma'anar da ake nufi da shauki kun fahimci wannan da kyau ko harka ci su ne suke kallaci yadda suke mashehunansu kun fahimci wannan da kyau ko na sai da zan abara muku shi sai da in mutum ba ya ga abun ne iri da muzu ba ba ga jin mutumin da shauki yake kama shi sai ifana'i ya yi usuli duk ba ka gano waɗannan yarurrukan ba mutum ya sha alabukun ya sha alabukun ya yi tatil sai zai kama zikiri bayan an kama zikiri sai ka ga ya gari gashi to yanzu ya fara shiga shauki kenan ya fara waye kenan ya fara caji kenan can sai ya ga yayi sama in yi sama sai ya kibu a ƙasa sai ya ce wannan ya yi usuli sai ga an zo ana ta shafa shi ana ta neman baruki. <laughs> eh <laughs> wal mahabba shi ba abin da yake so sai dai al mahabba kaso waliyai kaso waye kaso waye shi ba abin da yake gire sai dai addawa ila al mahabba to bari ka ji wa man ya khalu ma'an nisa'i da wanda yake keɓanta tare da mata da wanda yake keɓanta da da ba akwai wani gashi munkiri da suke cire musu ba ba sai da kunnowa kan sunna ba mala hai Allah ta'ala ya saka musu da alheri wa tariqil mazhab da kuma wata ɗariƙa da ake ɗora wa mutane a kanta har ka ji ana cewa dole mutum ya zama yana da shehi duk wanda ba shi da shehi to shaidan ne shehinsa shi wannan shehin ne wanda zai dinga jujjuya al'amuranka ba abin da za ka yi sai abin da ya baka umarni akan shi kun fahimci wannan da kyau saboda haka in za ka zauna a gaban shehi ka zauna kamar gaban ga kamar gawa gawa gaban mai wanke ta tana juyawa ba sai ya juya ta ba to haka nan mutum zai kasance gaban shehinsa fa inna haula kullum fi dalala mana ya ce duk waɗannan dubgaggu ne duk batatu ne kar ka zauna tare da su وعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادتي ومن ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضل من ما لا يتشوى ألم كساني رحمك الله الله مك رحمة أن الله تبارك وتعالى للي ألا مجرم أوكاكا دعا الخلق كلهم إلى عبادتي يا كراي حل التوبة كده ينسى زوا قصبه تامي يشيشي كده وحده لا شريك له يا كرامة نيجا بعد زوا قبوتشي yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku kaga ya kira ya kira zuwa ga me bauta min shi shi kadai da al khalqa ya kira ya halittu baki ɗayan su ila ibadatihi zuwa ga bauta musu ga bauta mishi shi yasa ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduna al jin alci aljinsiya aljanu baki ɗayan su wal ins da mutane baki ɗayansu illa li ya'buduni sai dan su bauta mini eh to zan muku tambaya dan me Allah ta'ala ya halicci duniya da lahira eh kai dai ka faɗa bakin ga muka jayi wai in ka ce ba haka wata ce ba ka sa annabi wa manna min ba'di zalika alaman ya sha ubangiji Allah madaukin sarki kuma yayi falala bayan ya kira mutane zuwa ga sabota bauta mishi shi kadai yayi falala kuma ga wanda iga dama bil islami da musulunci ma'ana ya karbi musulunci wannan falala da itafaddala minhu falala ce daga gare shi wallahu yad'u ila dari salami fi'lin yad'u fi'li ne mudari'i na da'a yad'u da'a yad'u fi'li ne lazim ko fi'li ne muta'addi eh ina wannan yace lazim eh lazim ne ko me lazim menene muta'addi ah, ka sake maimaitawa ne <laughs> eh mhm. shiru barakallah shi kenan lazim shine wanda bai wa maf'ulin bihi nasaba kai tsaye sai da wasita kun gane wannan da kyau ko kharaja zaidu minad dari zaidu ya fita daga ina a gani da dakhala zaidun alfasla kada alfasla da addar shine fa maf'ulun bihim to amma da yake kharaja lazim ne dole bai iya yi mai wa dar saba kai tsaye ba sai da ya harbe shi da harfin jarra kun gane wannan nam to shi fi'ilin da yana da maf'ulun bihi ko ba shi da maf'ulun bihi ud'u rabbakum ud'u ربكم تضرعا wa yana da mafulin biyu ko ba shi da mafulin biyu tun daga shi ya fita ya mana fili ne muta'addi to ina biyu sa sa'anan da Allah ta'ala ya ce wallahu yad'u ila dar salam Allah yana kira bai faɗi wanda yake kiran ba kun gane wannan ɗaya daga cikin dalilai da malamai suke gane asarar ɗin haka shine ashe kenan kiran kowa da kowa ne tunda ba a faɗi wanda ake kiran ba to kira yanzu ya shafi kowa wallahu ya dawo ila darin salam Allah yana kiran kowa zuwa ga gidan aminci gidan aljanna kun gane ko wa da wake nan? kafiri da musulmi kowa da kowa Allah yana kiran shi ya zo shiga aljanna wa ya hadi man sha'u? ila siratul mustaqim Allah yana shirye da wanda shi yake so zuwa ga tafarki wanda yake na daidai sai zama zamana kaga shiryarwa sai Allah ta'ala ya kawo ta a khas amma kira sai ya zama a am ana fata mun gano wannan da kyau daga Allah ta'ala ya kira kowa zuwa ga bauta mai shi shi kadai wal kafu والكف wa حرب wa ومعاوية wa وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم لا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصحاري وأختاني وقولي إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم لا إله إلا الله يتي والكف da kuma sanya ma bakinka amawali an harbi aliyin eh kamar ya walkafu ka kame walkafu ka yi shiru ka yi gum da bakinka ba shi ne ka samu bakinka mawali ba in ka samu bakinka mawali ai ba za ka ce komai ba kenan mai na fasara maka walkafu an harbi aliyin da yin shiru akan yakin da ya wakana tsakanin sayyidina aliyu ibn abi talib wa muawiyata da muawiyata ibn abi sufyan wa talha da talha ibn zubair wa zubair da dan shi wa aisha nam da aisha ummul mu'minin wa talha wa zubair rahimahumullahu ajma'in baki dayan su Allah ta'ala ya musu rahama mutum ya shuru da bakin sa akan wannan wa man kana ma'ahum da waɗanda suke tare da su ba a ambace su ba la tukhasim fihim kar kai rikici a kansu wakil amarahum ila Allah ta'ala ka miƙa al'amarin ga Allah maɗaukin sarki yanzu in kai hukunci a kansu kana da aljanna ne kana da wuta eh ba ka da shi ina za ka sanya su to jumla da muke amfani da ita kwanaki na cewar mazhabin ahlus sunna ya fi karkata akan gaskiya ta fi karkata zuwa gawa zuwa ga Ali bin Abi Talib saboda me maka faɗa saboda hadisin Ammar saboda hadisin Anas sallallahu ne ya faɗa shi yasa suke amfani da hadisin ba wai amfani da yakin ne yasa suke hukunci ba kun gane maganar ba a yakin suka sa akan su keli suke hukunci ba a'a lafazin da Annabi sallallahu ya faɗa shine hukuncin fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala domin wai an ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya ce Eh? ta ga dole mu kawo sigatu sigatu tad'if domin hadisi ne wanda yake imamu tabarani ya kawo cikin al-mu'jam al-kabir nasiruddin albani ya ce hadisi ne mawdu'i wannan hadisi cewar iyyakum wa zikra ashabi kashejinku ku shiru a hirdinku da ambatan sahabbaina ko ce ai wani ya ce kaza wani ya gudu ranar badar wannan yayi kaza kun gane da irin wannan ambaton munanan ayyukan su a hirɗinku wa ashari da sirikaina wa da yan uwana a hirɗinku to wannan lafazin da sunan shi wannan hadisi ne maudu'i hadisi ne da'ifi an ce da'ifi ai kaga babbar kofa ce da da'ifan jiddan da hadisi maudu'i wannan baya musu jabaru kawai watsi da su ba a aiki da su kun gane wannan da kyau ko to amma asalin mas'ala din tana da dalili ko ba ta da dalili Allah ta'ala ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubay'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim fa ko da bai kafa hujja da wani hadisin ba kana da dimbin ayoyi wa fil fatayi ayun lis sahabati tamdahu kun gane ko wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabawun bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa adalahum jannatin tajri tahta al-anhar da kuma wani hadisin nan annabi sallallahu ya ce inna Allah inna Allah tabaraka wa ta'ala nazara ila ahli badr fa qala Allah madaukakin sarki ya dubi mutanen badar waɗanda suka halarci yakin badar ya kallace su ya ce i'malu ma shi'tum ku je ku yi duk abin da kuka ga dama fa inni qad ghafartu lakum domin ni lalle na gafarta muku kai yan badar ba to ai kuma kaga a cikin su a cikin yan badar din akwai waɗannan da suka yi rikicin eh akwai waɗannan da waɗannan al'amuran suka suka faru a kansu akwai sai na aliyu akwai sai na ma'auya duk suna ciki kun bai nan da kyau to a me naka zaka zo ka dinga daidaita cewar sun yi kaza sun yi kaza an ce su yi su yi duk abin da zai ga dama Allah ya gabata musu sai suka yi wannan ba shikenan ba su dai aljanna ce ta su Allah ta'ala ya sauke wannan tasliman ne jadiliyan Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik a wannan a wannan karan a wannan karan nan za mu dakata da izinin Allah maɗaukin sarki darasi na gaba idan Allah ta'ala ya kai mu da yawancin kwana sai mu tashi gaba ta 112 wa alam rahimakallahu anna wala yahillu malum mur'in muslimin illa bi tibin min nafsi nan za mu tashi da izinin Allah maɗaukin sarki mana gode ma Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗauka da Allah ya rayukan rayukanmu cikin waɗanda suka halarci farkon wannan daura har zuwa yau ɗin Allah ta'ala shi Allah ta'ala shi gafarta mana Allah ta'ala shi yafi mana kurakuran da muke dukkan yan uwa da suka taimaka kullum ina daɗa maimaitawa yan uwa da suka taimaka wurin wakana wannan darasi har ya zo nan Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi waɗannan al'amurra fa kawai dai mutum guda ake gani amma waɗanda suke a baya taimakawa wurin auko waɗannan al'amura mutane ne da yawan gaske Allah ta'ala ya saka mana baki ɗaya da alkhairi mu musamman mu din da muka zo muka hallara mutum ya yana da lokutan shi har ya ajiye lokutan ya zo ya halarci wannan karatu muna ma kanmu fatan alkhairi da fatan ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya aljanna ta zama koma a gare mu Allah ta'ala ya sanya wannan karatu ya albarkace mu duniya da lahira kamar yadda aka sani cewar ita wannan daura din ana gabatar da ita ne duk bayan watanni uku ana fata mun gano wannan kuma ana yin wannan ne bayan sallar magariba zuwa sallar isha bayan sallar magariba zuwa sallar isha a ake gabatar da irin wannan so daga ga nan ta shafi 'yan kasuwa ta shafi ma'aikata ta shafi kowa da kowa babban abin da muke mai da hankali a kan shi shine karantar da abin da ya shafi littafan tauhidi littafan aƙida na asali domin mu asala kanmu akan abin da ya shafi karatutuka na aƙida ina fata mun fahimci wannan da kyau yawa saboda haka kuma alhamdulillah rabbil alamin darussan tafiya suke yi muna gode ma Allah ta'ala akan wannan falala da imana yanzu muna watan rabi awwal a lokacin da muka lissafa al-muharram no kenan daya safar biyu rabi awwal uku yanzu kenan ashe wannan daurar da muka kammala yau ita ce daurar waɗannan watanni uku kun yi shiru yanzu saura kuma wata uku nan gaba su ne daga ina kenan rabi usani nau kenan jimadar ula jimada saniya nau kenan uku da izinin Allah maɗaukin sarki za mu dawo mu ci gaba da karatu a cikin jimada saniya a asabar ta biyu asabar ta biyu kuma ita ce goma sha ɗaya ga watan jimada saniya wanda yake yayi daidai da goma sha hudu ga watan mayu kun gane ko ma'ana goma sha ɗaya ga watan jimada saniya ya yi daidai da goma sha hudu ga watan mayu watan biyar na wannan shekarar za mu dawo mu ci gaba daga inda muka tsaya da izinin allah maɗaukakin sarki muna roƙon allah ta'ala ya kai mu muna roƙon Allah ta'ala ya albarkaci rayukanmu ya sanya mu daga cikin waɗanda suke za su halarci wannan lokaci din abin da ya shafi sharhu sunna na sha maimaitawa da dukkanin karatuttuka musamman waɗanda ake yin su a daura abin da yasa nake ware waɗanda ake yin su a daura akan waɗanda ake yin su a mako idan aka yi yau lahadi darasin da aka yi yau lahadi to ka kana da dama ka yi nazarin shi kafin wata lahadin darasin da aka yi shirin litinin kana da dama ka yi nazarin shi kafin wata litinin din amma wanda tun daga asabar din ta wuce har zuwa wannan asabar kullun ake yi kuma akan haka waɗansu al'amuran ka duk daidai gwargwado kana da su amma kaɗan janye saboda me saboda ka hallara to bai kamata kuma a ce wai an ajiye wannan littafin ba sai ranar goma sha ɗaya ga watan jimada saniya eh kun yi shiru kafin yanzu aikin da ke gaban mu malam da ya riga ya ɗora mana ayyuka nan mu yaɗa wannan littafin ina fatan muna fahimci wannan to kaga kafin ka yada shi kai ma yana buƙatar ka fahimta tukunna eh kafin ka karanta ba yana buƙatar kai ma ka karanta ka gane abin da ke ciki na sha maimaitawa akwai karatu da ɗalibai suke yi su akwai karatu da mutum biyu mutu uku suke taruwa su yi wannan karatun da muka yi shi a wannan makon yana da kyau bayan nazarin da kake yi ku samu ku zauna dimin da'imin ku ga kun karanta shi karatun ya dawo sannan sai ku maimaito tun daga farkon littafin har zuwa nan inda aka tsaya ina ba ta mun bayyance wannan da kyau ko sannan a matsayin ka na ɗalibin ilimi kuma sai ka fara titirzawa sauran littafi din har zuwa daura ta gaba da izinin Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka ga rayuwarmu ya sanya albarka ga zuriyarmu ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu yan uwanmu da muka rasa su malamanmu da muka rasa su Allah ta'ala ya yafe musu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama makoma a gare su limaman wannan masallaci da jagororin wannan masallaci Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ba za mu manta da wanda ya gina masallacin nan ba wanda yake shine Alhaji Salisu Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya haskaka kabarinsa shine wanda ya dauki nauyin gina masallacin nan sosai da sosai in na ci sosai da sosai filin masal nan sauran filin duk filinsa ne shine ya kamfata a cikin filin shine ya aza harsashin ginin ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ba wai ya aza harsashin ba har sai da ya harbi kun fahimci wannan shi shine kaso mafi tsoka kaso mafi tsoka kai casa'in da tara da ɗugo takwas na masallacin da kusan dishi yi shi Allah ta'ala ya gafarta mashi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama makomarsa Allah ta'ala ya haska kabarinsa Allah ta'ala kuma ya sanya waɗannan darussa da gudanar da wannan masallacin ya zama cikin sarkatu jariya nashi mun fahimci wannan da kyau ko nan daga idan an kammala idar da sallah kenan akwai abu da yan uwa suka yi da izinin Allah ta'ala za a karba sai kowa ya sa baki za a shigo da shi